بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa الله Allah ya تأشرين rana رمضان 24 ga watan Ramadan 1430 to kuma za mu shiga cikin sabuwar sura ne suratu annaml suratu namli ita ce sura mai lamba nawa ashirin da bakwai ko saboda suratu alfurqan ashirin da biyar ce Al-Furqan sai ashu'ara ashu'ara sai annaml kuma wannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita كما يدعى الإمام أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان آه، من تفسير البحر المحيط يفعل أبو حيان رحمة الله عليه اكي سوى هذه الصورة مكية بلا خلاف ارمكة كوسا باني بابو وتمقدمة سيكي سوى ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة alakar da ke tsakanin farkon wannan sura ita wannan surar farkonta suratul naml alakar da ke tsakanin farkonta da ƙarshen wadda ta zo gabaninta ta wannan alaƙar wadiha a fili alakar take ƙarara. domin a ƙarshen suratul shu'ara Allah yana cewa ma tanazzalat bihi shayatin kuma yace wa innahu latanzilu rabbil alamin Qur'ani ba shaydanu bane suka yi zariya da kai kawo wajen sauka da shi shi Qur'ani hukakken littafi ne daga ubangijin halitta to kaga da irin waɗannan lafuzza ne misali wajajen karshe-karshen annahl da abin nan suka zo to shi yasa yake cewa ƙarshen surar da ta gabata na da alaƙa da farko farkon ita wannan surata a suratun naml kuma an kira ta suratun naml saboda kissar da za mu karanta lokacin da annabi Sulaiman ya biyo ta ainihin wato wadi ko fadama ko kace ko zazzabo na tururuwa inda har tururuwa ta yi magana ya kuma sai murmushi saboda zancenta za mu gani nan gaba to malam bismillah iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ضاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الله تبارك وتعالى طاسين طاسين mun bayyana ma'anar irin waɗannan harufa a baya da ba sai an sake komawa ba inda harufofi da ake kira al-muqatta'at aka bayyana ma'anoninsu harufofi yankakku waɗanda aka gutsutsure su suna da ma'anoni ina fatan gane ko طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين قلنا الآيين مع القرآن كما نلتافي وانديك مبين wato an raba القرآن zuwa شكا da وانديك shi دكي دكي دلا دلا mai abin da ke gabanka ya kai musulmi ko kuma ka ce ya ke duniya gaba daya wannan fa abin da kuke ji ayoyi ne na littafin Allah wato alkur'ani kuma ainihin ayoyi ne na wani littafi wanda yake mubinin mai bayani daki daki suka ce wannan idafa Allah ya raba ayoyin ne zuwa ga qur'ani da kuma littafi mabayyani saboda kambama al'amarin ayoyin da kuma girmama su don fayyace ainihin matsayinsu kuma an sha bayanin aka ce ayatu to ana nufin ayoyi ko dai waɗanda ga sunan a cikin halitta ana gani ko kuma ayoyi na alkur'ani wanda ake karantawa alkur'an kuma ɗaya ne daga cikin sunaye na wannan littafi mai girma wanda daga cikin ma'anar qur'ani qur'ani na nufin karatu in ya ce sai za qara'nahu fattabi qur'ana qur'ani ce ai karatu kenan kitabun mubin Ladi يبين بين الحلال والحرام والجميع والقبيح القبيح قرآن كان بين أو ممونة دنك وجه مسكك ya bayyana kyakkyawa dan ka ji ka bi dan tsira duk dokoki na ubangiji Allah ya karantar da bawa ko da bayi wannan littafi sai aya ta gaba ce ne hudan wa bushra lil mu'minin shi qur'ani shari'a ne kuma bishara amma ga mu'minai ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كلمة هدى كيشير بتاكير وانا اللتافي شرياني كما بشارة بشارة أما مؤمني وانا suke ba muminai ba wato ba zai yiwu ba ƙur'ani ya kasance bishara gare su sai dai ya zamanto wato wani abu na ƙasƙanci ma gare su kamar yadda yake faɗa ne cikin wata ayar wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa illa muna saukar da abin da yake waraka ne ga mu'mini daga qur'ani amma ba abin da yake kara ma azzalimai idan ba ci ba da kuma hasara saboda haka Allah azza wa jal ya gaya mana wannan bayani dangane da wannan littafi هدى وبشرى للمؤمنين آية تتشين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون لن kaga بياني ne da kuma fayyace maka dan ce hudan wa bushra lil mu'minin shiriya ce kuma bishara ga mu'mini to su mu'minan sai aka ce allazina sune waɗannan da yuqimuna salata suke tsayar da sallah kalli magana suke tsayar da sallah bai ce aqamu ba hmm, suke tsayarwa domin ya fa'idantar da dorewar aikin ma'ana sallan nan suna tsayar da ita su da farko tukun suna tsayar da ita sukan kuma yi umarni a tsayar da ita domin idan iyaye sun tsayar da sallah ba su umarci iyalansu sun tsayar ba da sauran aiki ke shi yasa a shari'a aka ce yara in sun kai shekara bakwai ka umarce su da sallah in sun kai goma ba sa yi a dan sassa masu ba da duka wanda ke fasa kashi ko wanda ke kome jini ko wanda ke jinyotar gaɗe ba ladabtarwa saboda sallah ita ce jigo ita ce harsashi idan ta yi kyau komai na bawa ya kyau in ta lalace lamari ya lalace annabawa ma an ce su tsayar da sallah Allah ya gaya ma annabi Musa ya ce me wa aqimi salata li zikri ka tsayar da sallah dan tunawa da ko dan na? annabi Musa Allah ya kara masa aminci ko kuma su ce annabi Isa Allah ya kara masa aminci shi ma tun yana yaro ai ya faɗa yana cewa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya min wasiya da tsaye da sallah kaga kuma Allah ya bi annabi Isma'il Allah ya tsara masa aminci cikin yabon da ya masa yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih min maqdiya sallah to wanda ya batta a wata ruwaya kafiri ne bambancin da ke tsakanin mu da kafirai sallah man taraka hafa da kafar wanda ya bata ba shi ba maganar musulunci saka ba a wasa da sallah aka ce sallah duk halin da kake ciki kai sallah in ka ji an maka uzurin sallah to me mutum ba shi da lafiya ne ta yadda har an kai gashi na akwanci? shajaran majaran ba ya iya ma gane wa yake kusa da shi tukun fa sallah ke zamantowa uzuri me za ka ce game da waɗanda ke zuwa asibiti saboda mashashara ko ciwon baya ko ciwon kafa ko ciwon da kila ba za ka ce ya yi tsanani ba sai ka iske mutum baya sallah ya shi nan kwanci kuma za ka masa radio ya ji labaran duniya kila ma a zo a dafa masa talabijin da ya kallace kallacensa sallah ce kawai ba shi da lokacin dalili ba shi da lafiya rashin lafiya ya kai jallin da kwarai mutum ya ce wani hali to kaga wani abu ne da sallah ba abu wasa ba ce musamman kuma sallar asbahi da sallar lisha sahabai suka ce sallolin nan guda biyu daga su muke gane munafikai saboda nauyin su eh daga nan suke gane waye munafiki wanda duk yake nawa yake kasala yake tafiyar ya dangane da sallah to daga nan sahabai suke gane lallewa ne ya kamu da ciwo irin na munafinci Allah ya tsare ku kuma ku lura duk mai imani wallahi misali ka ɗauki sallar lisha ba mai imanin da zai iya zuwa ya kwanta ya yi bacci ya saki jiki in ya bai sallar lisha ba alal misali in dai da imani sai ka ji kamar wani katoton dutse ne akan kanka mai nauyi da baka sauke ba sai ka ji car ka tashi ka bar abu amma in har kaddara mutum misali ake bayarwa lisha bai yi ba ya kuma je kwanta shi ai ba komai sai gobe a to da matsala ya gamu da cikas a cikin imani akwai mashira ko kuma ce sallah asubahi an kira ta kai ka ji ladan ya kiran sallah amma mutum ya ci gaba da juyawa kawai a garo ya ki tashi ya yi ta ko kuma ya daidaici daidai lokacin da ya san kafin a yi sallah tsora minti goma ko sha biyar ya san ya ce bari je kwanta to wannan alama ce ta matsala gaskiyar magana wato harka ta imani saboda sallah ba a wasa da ita sallah ita ce fa ibadar da ko cikin yaki kake dole ne kai sallah kana yi wani ka mai da hankali gashi nan za ka yi maka sala Allahu akbar kana yi kana magana amma kai sallah حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة كباعة sallah, ta haka sai Allah ta'ala ya yi waɗannan bayi na gari ya ce su ne waɗanda suke tsayar da sallah ai ko masu mulki ne Allah ya yi bayan Allah na gari waɗanda ya ba su dama ta mulki amma cikin yabon da ya musu sai ce allazina يقيمون الصلاة لا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة مين وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور ولن إن مكباس الدامة سكن سيد الله سبحان الزكاة sai umarni da mai kyau su hana mu me yasa yawa ofisoshin mu na gwamnati misali sai ka iske ko gwamna ko ciyaman ko wani shugaban makaranta ko vc ko rector ko professor ko wane ne ga shi musulmi ne amma sai ka ga kila a tunanin matsayin da yake da shi ba zai iya fitowa a yi sallah da cikin jama'a mai dalili shirin ya gama da mu kenan ko ya ne Allahu akbar ai a matsayinka na shugaba a wuri ya kamata ka ce kai ladan bari in kiran sallah yau dan in zamanto wannan damar da Allah ya bani ta mulki to bari in kira mutane zuwa ga Allah da shi wa zai hana ka yanzu ka zara ce a makaranta ya karbi ainihin sika ya ce Allahu akbar Allahu akbar wa zai hana shi a tama wa zai iya haka na'am yawwa saboda tunanin shi ne ta yi wannan ai addini ne kuma na abu da yake personal personal personal ɗaya eh, kenan na biyu shaɗan ya riga ya karantar da cewa kar a ce kafe zafin addini abin da ke faruwa kenan to kaddara kada ma ka tafi da nisa dole sai kiran sallah ai ba dole bane a ya ma zo a yi sallar da shi cikin jama'a wanda Allah ta'ala ce sai dai mutum a rawa sa kawai da ya sallah ya sallar bija bija bija saboda ai shi babba ne VIP ne wai wai VIP ne kuma fa Allah ne aka roƙa Allah ka bani wannan matsayin ka taimake ni to sai ba shi sai jarraba shi sai mara juya ma Allah baya kuma kenan wannan ba karamar matsala ba ce na'am wallahi an taɓa yin wani shugaban karamar hukuma a can wurin mu Kano wanda shi a lokacin uh, ya rasu yanzu Allah ji dan shi wato duk lokacin sallah in yayi yana sahun gaba ba da shi yake jin sallah ba amma duk ma'aikata kowa zai gan shi ne sahun gaba kuma duk wanda bai zo sallar ba za a yanke masa salaradin sa na wannan lokaci da zaman wannan rana din ya ta ce to a wannan mai ruwan shi a yana da ruwa dan Allah ya ba shi dama kuma dole ya umarni abi me yasa in aikin gwamnati ne in ya bari ya katse albashi zaka ce yayi daidai amma shi Allah ba shi da haƙƙi ko da yake na Allah shine wasare sare ko wasare reko so haka in kana son ci gaba yi kokari ka ciyar da haƙƙin Allah gaba kuma dan kai wannan ba burge Allah kai ba amfanin ka ne in ka ki wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu dakarun ubangiji wa ya san su in ba shi Allah ba wajen so haka sallah ba abar wasa bace a ga shugaba shine kan gaba yana jan mutane gon sallah ba karamin abu bane an sha samun da yawa daga cikin 'yan sanda a police station wasu daga ciki ka iske musu babba ne amma wallahi lokacin sallah ka ganshi malam a sahun amfanin mai mulki ya zama shine jagaba wani ko ba dan Allah ba ko ya je ya sallah saboda oga ya zo wurin in ya so ba ma ba dan Allah bane nan gaba yau da gobe abin ya rike da ya zama na Allah din kai. to kaga kai mai mulki idan kai irin wannan jagorancin an samu nasara ai shugaba kasuwa ya ce jama'a lokacin sallah as-salatu as-salat sallah ta fi komai da komai lokacin sallah gida mata ta bar abin da take yi in tana ma san wane to ku tsaya mai sallah ku in ana magana a cabinet ne to jama'a lokacin sallah yayi mu musulmi je mai sallah waɗanda suke ba musulmi ba shiken, ku jira mu je mai sallah waɗannan abubuwa inda za a dinga raya su a ofisoshi a gun aiki a rumfunan aiki da kasuwanni hatta a filaye na noma sai ka iske Allah ta'ala ya kara waiwayar mu da rahama ta sa da jin kansa domin mun zo duniya ne dan bauta ma Allah wanda ya yi ka ya gaya maka ga babban dalilin zuwan ka duniya Allah bai ce ka masa noma dan ka ciyar da shi ba bai ce ka bashi kwangila ba baya bukatar komai naka ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul to kenan in ka samu wannan dama ka tsaye da sallah shi yasa ce qur'ani hudan shiriya ne wa bishara kuma bishara ga mu'minai sai ya fassara mu'minai din yace ga su alladina yuqimuna salata suna tsayar da sallah ɗaya kenan na biyu wa yutuna zakata suna ba da zakka kenan wanda baya ba da zakka ita sallah kullum wato abokiyar tagwaitakar zakka ce kullum qur'ani kan ce aqimus salata ce me wa atu zakka ku tsayar da sallah ku ba da zakka kamar da yakan ce idan kuka yi aiki alladheena amanu wa amilus salihat aiki sai hada shi da imani sallah ya goma ta zakka bin iyaye ko kuma yi gode wa Allah ya goma ta da gode ma iyaye an shkurli wa saboda haka mu'minai kenan waɗanda suke tsayar da sallah sannan sallan nan mu koma kanta har yau cikin jami'i manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da na so na umarci wani ya wuce ja mutane sallah ni kuma na ce abini da kirare na je gidaddajin waɗanda ba sa halatta sallar jam'i na banka ma gidajen sauta babbar magana sai ce wallahi da ɗayan siyasan zai samu wani abu na duniya ne lau anna marmatai ne marmataini ne la shahidaha inda ɗayan siyasan zai samu karfata guda biyu mai maiko na akuya ai da ya zo ma'ana inda wani abu ne maddi material da ya zo da gudu haka ne ko ba haka bane haka ne wallahi an gane haka ne in dai mutum ya san sallan nan zai samu wani abun duniya to zai zo da gudu muna yara yan firamare an taba samu wani mutum a unguwarmu wato mutum ne mai hali idan duk lokacin da sanyi ya tsala a Kano ne to idan ya zo to yakan kan dama da barbo barbo sosai wataƙila har da wasu abubuwa a cikin barbon kuma yan motsi misali na ce don na tabbatar maka ran da aka san wannan alhaji mutumin kirki ya rasu Allah ya kai shi ran da aka san zai rabon bargo yo kar ka ga masallaci a lokacin da gudu ake wani ma zai rigima to kai kasa zai zo kuma baka baka tashi mu zo masallaci ba kenan da can bai zo ba amma jin za a bada wani abu kaga ya zo to kaga wannan ba tsaron matsala ba ce domin lokacin da babu wannan bargon kenan ba za zo ba ko shi kuma ka ɗauka dan Allah ya abinsa kawai tunda ai lokacin sanyi ne ga taimako da agaji to kaga yayi daidai da wancan hadisi da ɗayan su ya san zai samu wani abu na duniya wallahi da ya la shahidaha ina fata an gane ko la shahidaha da ya halatta to mu koma kan magana yace na so in sa wani ya ji ya banka wuta a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'a to misa bai banka ba sallallahu alaihi sai ma abota ilimi suka ce eh ai bai ce azamtu ba cewa laqad hamamtu hamamtu nayi himma in sanya wuta a gidaddajin waɗanda ba sa zuwa sallar jami'a bai ce laqad azamtu ba laqad hamamtu ita kuma himma bata kai azama kasi ba ita azama daga ita sai aiki shi zai ce wa in azama talaka fa inna Allah sami'un alim wato zuciya tana da matakai guda uku wajen cankar abubuwa na farko akwai abin da suke kira khatir abin da ake ce ma khatir tunanin farko da kake wani abu misali da zaran kaga keke sabo sai ka ce kaɗan makuwa ya kamata ka sake kenan to tunaninka na farko wannan impression na farko ana kiransa khatir idan khatir yayi karfi sai zama himma idan himma ce karfi sai ta zama azama to daga azama sai aiki to ku dubi hikimar hadisin sai mun za Allah bai ce laqad azamtu ba sai ce laqad amamtu da na yi himma bai ce azama ba domin bayan azama sai abin da haka malamai suka ce bai je ya banka ma gidan wuta ba saboda ai himma ya ce ɗaya kenan na biyu akwai maslaha ai a cikin gidan da da ya sanya wuta saboda ba je jami'i ba akwai kuma waɗanda su su je jami'i ba wajibin su bane yara kanana akwai mata ciki sai ku kalli hikima sai hadisin ya kunshi kwadaitarwa da kuma tsoratarwa amma dai jaddada maka muhimmancin sallah cikin jama'a na fata gane ko to baya ga wannan kuma wani abun tsokaci shine inda zaka wa a kasuwannin mu ana tsuntsunka jami'i cukur cukur cukur kowa da gun wannan rumfa suna yi waɗancan suna yi waɗancan suna yi da me ba za a haɗe ba a zama mu ɗaya a dunkule in gaskiyar mu ke so ko ka iske wani ganin cewa shi isasshe ne a ai wato babban mutum ne saboda saboda security zama lafiyar shi shi kenan ta sallan shi a gida shi kada ya shi kawai amma kuma in ya mutu zai nemi jama'a kuma ta zo ta wanke shi ko wani abu ya taso da ya shafi harkar ainihin auren zai kuma jama'a to raka sallah a tsayar da ita cikin jama'a shine alkhairi sallah cikin jami'i na baka fa'idodi da yawa daga ciki takan sa kai tawadu kowane kai zo ka tsaya sahu a goga kafada da kafada da wanda kake ganin bai kai ka ba wajen ilimi ko wajen matsayi ko wajen sarauta ko wajen asali ɗaya kenan na biyu musamman in kai babba ne a dalilin haƙurin da za ka shiga cikin jama'a kai sallah sai ka ga Allah ya yi amfani da kai ka zama abin koyi ga wasu to Allah ya yi amfani da matsayinka wajen janyo wasu zuwa ga bauta masa ba karamin matsayi bane babba kake sa kake samu ba abin Allah a wajen. amma ba sai wanda ya gane sai kuma an danna zuciya na uku zuwa kai sallah cikin jam'i babban makaranta ce ga 'ya'yanka da ke tasowa don sai su koyi da kai saboda an ce barewa ba ta gudu ayan ta sai menene rarrafe kuma inda baki ya karkata nan yawo ke zuba kuma in kaga kasa a tabarma kasa kasa kafa ce take ta misali na daga cikin alfanun zuwa ai sallah wanda ma shine babba raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na biyar haka ɗin kan taimaka wajen kawar da ashahana wal bagda ita da kyashi da nan kufurci saboda gwargwadon zuwan kullum kuna gamuwa da juna kuna sallah gwargwadon kuna gaisawa kuna jirka da soya da kauna iblis kuma ana gaskiya hada masa zafi ne ana takura mai lissafi na shida daga cikin fa'idar zuwa a sallah cikin jami'i wato yakan ƙara ba wani karfi ko da idanun abokan gaban ku an san adabu na bakwai yakan haifar da taimakekeniya a cikin al'umma an gane ta fuskar a yanzu sallah ba mu ga wani ba ya lafiya eh ya kamata a je a bincika na goma ko na tara kenan eh, haduwa yi sallah kan ba musulmi dama su ringa tattauna matsaloli da ke damu a unguwa kaddara lokacin sallah asubahi sallah cikin jami'i liman na iya cewa to gashi gashi gashi gashi ko wani ce gaskiya ina da tsokaci unguwan nan tamu babu security kuna ganin baki ido na zuwa a masallaci za ku fi samun dama ku tattauna da yardan Allah ko kuma misali aiwa ne ya tafiya gidan shi ba abinci a yi taimako a yi agaji a kai masa ko kuma ainihin yarinya kaza ta isa aure a unguwa kaza ya kamata a haɗu a bada gudunmuwa a bi fita ya juna waɗannan abubuwa daga cikin hikima na sallah cikin jama'a kiyar na fata gane ko kuma saboda gane muhimmancin jami'i sa ga sau biyar aka ce mai sallah cikin jama'a a rana guda kai ka ce wannan bai isa ba aka sake sanya mana wani jam'i so ɗaya a sati wanda adadin jama'ar da ke zuwa kuma ya fi na adadin masallatan da ake sallah sau biyar a ina nufin masallatan mai juma'a kai ka ce bai isa ba aka sake sanya mana wani jam'i sau biyu a shekara wanda adadin jama'ar da ke sallah kuma sun fi na masallatan juma'a ya kusa mai nake nufi babbar sallah da karamar sallah saboda gwargwadon karancin masallatan gwargwadon yawan jama'a kai ka ce duk wannan bai isa ba aka sake sanya mana wani cincirindo wani irin magamami da dandazo da ake yi a lokaci guda a yanki guda a ƙasa guda a sa'a guda kusan me nake nufi ko su kaga duk waɗannan a nuna maka a sami wato spirit na haɗuwa da dunkulewa da turewa, da mulmulewa don mu zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya to amma tare da haka in muka zauna muka yi sallar kuma muna cin amfanin juna muna samun musanya ra'ayi don mu gina al'umma ta ci gaba ba za ka ce a'a ba amma kuma in ka ce gaskiya da saura amma ba za ka yi kuskure ba Allah ya mana muwafaka muhimmancin sallah ke na dan kuma baya bayanan suna da yawa bai tunan zakka da suna ba da zakka mun ambaci magana zakka zakkan da Allah yake nuni wace ce zakka ta wajibi wanda dole ne a bayar da ita zakka ta wajibi zakka sanan Allah ta'ala ya wajabta wanda ainihin dukkanin mai imani dole ne ya bayar da zakka ita zakka kuma ita ce abin da kullum take tuwa an gane ko wato zamani baya karar da ita ma'ana duk lokacin da Allah ya baka halin fitar da zakka zaka fitar zakka ana fitar ma abubuwa na ana fitar ma kuɗi ana fitar ma amfanin gona ana fitar kuma mai kadara sannan suka ce ana fitar ma baramu a wasu mazhabobin sannan kuma ana fitar ma dabbobi baramu duk abin da yake a rami amma ba kowanne ba rikazi shi nan baya cikin dukiyar zakka duk abu wanda aka same shi binnan ne daga zamani na jahiliya ala misali za a fitar zakka yanzu kaddara eh, nawa ne abinda ake fitarwa na zakka kaddara kana da miliyan biyu ta shekara zakanta nawa za ka fitar me formula kana da miliyan biyu zakan nawa ne a cikinta dubu hamsin saboda me ta za ka raba me sharing formula ɗin na'am sai ka kasa miliyan biyu gida nawa arba'in jamil sai ka bada nawa ok one over forty kenan to dan Allah dan Allah kana da miliyan biyu an ce ka tsakuro dubu arba'in ka tsakuro ka dan bantaro ka dan bincino dan Allah ne rage maka amma saboda ruwa ta tsiya irin ta dan adam sai shedan ya ce to kaga in ka bada wannan taya ka fata su ka mai da hankali in ka bada kaza kaza kaza to amma kuma abin mamaki sai mutum in ya ga dama ya je ya kashe dubu ɗari a shopping complex ba ya jin komai kuma yana tare ido a matsayin shi jarumin shi amma hakin Allah kallon to shine Allah ke cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ko ya'murukum bil fahsha shedan na muku barazanar talauci in kuka bada hakkin Allah amma kuma in ka lura da kyau kuma kana banna ai ka gane ko so idan ka bada zakka sai Allah ya sanya albarka cikin dukiya idan ka kike ka taskace to za a mayar da dukiyar wani irin maciji hatsabibi ya zo cikin hadisi sunan sa shuja'un aqra wanda ke da bala'in dafi yana saran wanda yana zakka yana ana kan zuk ana maluk ni ce dukiyar ka, wacce ka taskance fa ma kuntum taknifun ku ɗanɗani abin da kuke taskacewa kuke hana bayan Allah na daga su saboda haka muminai su ne waɗanda daga cikin abin da suke suna ba da zakka kafin mu wuce wannan gaba din akwai zakka a doya akwai zakka a rogo akwai zakka a makani duk abin da ake kira mabunkushi mabunkushi ana fidda mai zakka mabunkushi kamar doya don bunkusa ƙasa take shine albakaru akwai zaka a tumatir akwai zaka a tattasai akwai zaka albasa ha malikiya ka'ida ta wajen fidda zakkan amfanin gona amfanin gona ya zamanto ya tara sharadi guda biyu al-idkhar wal iqtiyat ya zama wannan amfanin gonan zai iya ɗaukan ajiya tumatir na iya ɗaukar ajiya perishable ne ta farko kenan na biyu ya to wannan abun a iya rayuwa da shi a matsayin abinci wa zai ci tumatir ya rayu ko a ce da safe an yi kalacin tumatir rana an yi tuwon tumatir da ba zai yi ba to kaga su malikiya formula din suna da matukar kyau su babu zakka cikin waɗannan abubuwa har da mabun kusa amma hanafiya kuma subhanallah fikin suna da kyau duk abin da sama ta shayar in kayan abinci ne akwai zakka sun ka koma kan wannan ra'ayin su kan cewa za a fi dama hatta kusa zakka wannan shine ra'ayi mafi kyau da muke kai gaskiyar magana saboda kyawun ra'ayi ina fata an gane ko amma dai abu ne sananne ne babu zakka kan tattabara ko kaji ko makwarwa ko fakara babu zakka akwai zakka kan shanu akwai kuma akwai akwai tumaki da awaki akwai madalla an gane ko kaddara kana da motoci na hawa guda goma kawai don hawa ne kamar da ke su akwai zaka kai to mai idan kana sai da motoci fa ka saya ka sayar ka samu kuɗi madalla hada ma'rurul haja ke na to ya faɗi to a takaice dai waɗanda ainihin suke ba da zakka mata gwalagwalansu akwai zakka ciki gwalagwalan da mata ke mallaka na kyalkyalkyalkyal da ado akwai zakka ciki mai dalilin e kuɗi ne to inda haka ne kai ma in ka sai waya mai ainihin tsada wani yankin akwai zakka ce in dai mace na da gwalagwale in dai tana saya ta saidawa ne ta saya ta sayar nan ne zo ake magana zakka amma abin da ta tattala kawai dan ado ma tuttakhadul qinya ra'ayi mafi kyau babu zakati an gane ko ko da shi albani Allah ya rahamshe shi ya koro ruwa cikin magana kan adab adhar al muhallaq ce akwai zakka amma ra'ayi mafi kyau na fuqaha sai wanda aka rike shi in commercial quantity a saya a sayar a saya a sayar wallahu a'lam la Allah hada huwa al-aghlab wal arjah ina fata an gane ko da sauransu to tunda mu ambaci zakka a himma yake so kace ko da dai tsarin mu ba a tambaya sai an gane karatu eh amma barin baka wannan dama eh mun yi magana kuma <clears throat> an amsa wannan tambayar dangane da harkar sai da fili mutum aikinsa ne da ya sai fili ya kenan fili a wurin suna matsayin mai urudul haja ko urudul tijara kayan ciniki ya sai fili ya sai ya mun ce akwai zakka cikin kimar abin da yake saida. to kaddara ya sai fili naira miliyan biyar ko kafin shekara sai Allah ya yi filin albarka ya kai miliyan kaddara talatin in har zai yi to zai fidda zakka kan miliyan biyar ne kenan ko miliyan talatin da kuna ce miliyan talatin kenan za mu ɗauka talatin riba kenan ko uwar kuɗi ba to zai fitar da zakka kan miliyan biyar ne ko miliyan talatin da biyar ke miliyan biyar kudin ya shekara miliyan talatin da biyar ke muddin uwar kudi ta shekara to ai sukan ce hawul wato shekarar uwar kudi ita ce shekarar riba kudi ai kwarai da gaske tun da miliyan talatin ta gangaro daga miliyan biyar ne da aka sai ka tattara gaba ɗaya ka yi valuing eh kuɗin ta kuɗi bilinan kaza ga riba kuma uwar kuɗin abun ya shekara ko da riba ba ta shekara ba a ai wannan uwar kuɗin shekararta ita ce shekarar riba ɗin kamar da suke cewa ne ainihin yankan tinkiya yankan uwar yankan yan ne na fata ka gane abin nan to amma ta yiwu kuma a ce abin yana hawa yana faɗuwa kaddara mutum ya sai abin nan sai aka waye gari kafin shekara aka wace irin muguwar faduwa ba ma magana uwar kuɗin ba kwata-kwata ba magana riba ba kai uwar kuɗin ma ta ƙasa na garaga in abin ya yi ƙasa daga wato nisabi cikin magana ta tsari musamman wannan lokaci da ake cewa hannun jari ya faɗi sosai ko hannun jari a dalilin mashashara da na shafi tattalin arziki ina fata an gane ko saboda haka Allah ta'ala na cewa allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zaka nan ana bayani kan sifar menene sifar waɗanda yace hudan wa bushra lil mu'minin man al mu'minun da sifofin su waɗanda suke tsayar da sallah mun bayani ne tsayi akai suke ba da zakka shi ma an yi bayani wa hum sifata uku wa hum bil akhirati hum yuqinun waɗanda suke su dangane da lahira yuqinun suna masu sakantancewa an gane ko a dangane da Allah suna imani kasancewa imani da lahira shine abu wanda yake tabbatacce wurin su mai dawama sai aka zo da jumla ta ismiya ya kuma kafa ya ce bil akhirah hum صفة ويقر waye san yanayin rayuwar kabari mu dai da muke waye san yanayin waye to amma duk da haka kana da sakankan cewa kamar ga sunan idanunka a rawaito sayyidina ali yana cewa Allah ya kara masa yarda law kushifa anna shiqa mazdatu yaqina inda za yaye mini shamaki ga lahira kuru wallahi ba zan kara wani imani kan imani na ba me ma ma'ana imanin nashi ya kai tunda Allah ya ce abun yana nan to ba sai an nuna mishi ba fadin Allah kawai ya ishe shi shine ma'ana inda ma za a bude min in gani ya ba abin da zai kara min tunda dai Allah ya ce tana nan to na imani ka ji maza ki wa hum bil akhirati hum yuqinu aya ta gaba Allah ta'ala ce ni إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة zayyana lahum a'malahum ya mahu, lallai waɗannan da ba sa yin imani da ranar lahira kuma lahira eh, yani ita ce matabbata ta tabbas ta ƙarshe da dukkaninmu ana kora mu ne zuwa ga wannan matabbata ta tabbas dukkaninmu ana ingiza mu ne zuwa ga wannan dahir din ko ka sani ko baka sani ko mutum ya imani ko bai imani ba yana da hankali ko ba shi da hankali lalle ana kora mu ne zuwa ga wannan matabbata ta ƙarshe na fata gane ko wanda ƙarshe kowa can zai tafi haka Allah ta'ala na cewa innal ladina la yu'minuna bil akhirah da kwazara kwazara da cewa an gane ko yana cewa wato halin duniya wa ma fiha jami'an siwa zillin ya zulu ma'an nahari duniyan nan da duk abin da ke cikin da yau kamar inuwa ce wadda take gushewa tare da gushewa wanda aka ba abin da yake gani in ba duniyan ba yace hiyar duniya aqallu min al-qalil وعاشقها أقل من الذليل تسم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل وإتتي الدنيا أقل من القليل تافقا كني كنكنتا ha wanda ya haukace wajen santa to shi wannan kan azallu min zalili ya fi kaskantacce kaskantuwa an gane ko eh haka duniya take to sun mu sihiriya kaga duniya tana watso guba a dalilin sihirinta ga wasu mutane sai ka iske mu hayyuru suna cewa a kanta ba da wanda dalili ba duniya kenan ibn nasir yana cewa malmar'u a cikin daliya malmar'u illa banu sara walau irtaqa ufuq as-sama'i bi lam yaqdi yo ai shi mutum dan turbaya ne kawai inda zai je samaniya dan ya rayu ba zai dawo ba kaga duniya kenan suna bayani dan karka dauke ta wani abin da zaka dada ka da kasa haka yi rigima kamar shi lafiya dai kuma na cewa wato aya ghafilan wal maut bil qurbi yatra'u kamar an fi marabika yamra'u ya kai ga falalle mutuwa ga ta ta karatu amma kawai cikin ka kawai kafsa gaba ka gani ko baka san ga sanin ta ba to lafi haka dai malamai ke ta mangano kan abin imamu shafi yana cewa inna lillahi ibadan dunya wa futara طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا Allah na da bayi masu hankali sun kalli duniya da suka fahimci magun zama bane suka ci tobar mai shi mu gaya zamu dake sai suka mai da ayyuka na kirki a matsayin jagora an gane ko ita duniya suka dauke ta a matsayin igiyar teku da ka iya murda mutum amma ayyuka na kirki a matsayin kwale-kwalen da za su hau su abin nan ɗaya kuma na cewa dangane da duniya wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhunna ijtinabuha fa in kun ta silman li ahliha wa in tajtanibha naza'atka kilabuha wai duniya kamar mushe ce mushe mai wari wanda karnuka suka kewaye kowane kare yana son ya yi fince yana ja ana ta rigima da shi ita idan kai mai hankali ka zo ga wannan mushen ka sa kyalle a hanci ka rufe ka wuce sai ka zauna lafiya da karnuka da ba abin da ya dame ka amma lokacin da kai ma kace za ka yi bince to za su yi rigima da kai duk rawanin ka da malanta ka ba abin da ya shirya su saboda su dole ce kasa haka ban su misali ta haka ne ɗaya daga cikin malamai ke ce ke duniya ni na sake ki saki uku ba komai eh, raja yani talaq ba'id la raja'a ba'da duk dai a nuna maka kauce mai irin wannan ma'anar da qur'ani ke nuna mana innal ladina la yu'minu bil akhirah ai magana ke waɗanda ba sa imani da lahira to zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukansu fahum ya'mahun suna cikin ɗimuwa, suna cikin fagamiya suna cikin rudu da dirkaniya to yaya sakamakon ire-iren waɗannan mutane sai Allah ya faɗa a aya ta biyar cewa أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من هذه الصفات الذميمة أولئك سوء الذنب كجأك أك أنبتشيسو تولهم سوء العذاب suna da mugunyar azaba suna da mummunan azaba wa hum fil akhirati bi humul khasiruna ba sai ce mai humul akhsaruna su ne mafiya kaiwa ga kololuwa wajen tabewa domin al akhsar ismu tafdil ne mai na al khasir khasir khasir akhsar kamar ka ce qabih qabih akhbah jamil jamil mai ajmal ko ba haka kamar ana hawan turanci ne ko ka ce black blacker sai ka ce blackest ba haka ba ne mhm. toltola shota shortest sweet sweeter shine so haka ne asar ka ce wanda suka fi muni wajen hasara in ka ce black suna kiransa positive ana hawan turanci ko ba haka ba blacker it's not even a comparative blackest superlative to superlative shine kamar ka ce ismu tafdil a arabiya misali to al-akhsar ya tabewa bai ce tabo ba al-akhsar arabu da haka sai ce أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون الآخرة هم سوء مفيا تابعون aya ta gaba ta ce mai وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لليل كي وأكي نفي أنا نفي مزر الله بيأتي وإنك تبس حقيقة كوشك بابا كي yana nufin mazan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ne kai wato latulaqqa alquran lalle kana samu qur'ani ne da man tulaqqa ay ta'khud eh wa tu'ta lalle kai kana samu alqur'ani ne Min millatun mai yawa daga wajen sarki ne cike da hikima nan dai asalinsa daga Allah ne ba wahayin shaidanu bane ba wahayin mutane bane a an gaya mana inda asalin qur'ani yake daga Allah ne shi ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato wannan littafi na girma aya daga mace ce إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا فآتيكم فآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسفنون to dama daga cikin darasin sura din akwai sake maimaita kissar bawan Allah Annabi Allah Musa kuma manzansa kuma wanda Allah ya yi magana da shi alaihi Allah ya ce iz qala Musa mun sha fada a mai cewa babu annabin da Allah ya kira shi da yawa a Qur'ani irin annabi Musa mun ce haka nawa dari da talatin da shida haka malamai suka bi diddigin wannan lissafi iz a yayin da qala Musa li ahli Allah ya ce da wato annabi Musa ya ce da wato iyalinsa ahla ana ana matarka ko lokacin da annabi Musa ya ce da iyalinsa wannan iyalin wace ce ne ita ce yar shu'aib ko ka ce annabi shu'aib Wadda ainihin ya aura masa ita ko mhm. ya ce ina son aura maka ɗayan ƴaƴan nan nawa guda biyu uridu an unki haka ihda min tayyahatayn oh. ala anta ajurani mai thamani hijaj eh ina so na aura maka ɗayan ƴan ƴaƴan nan na guda mata amma akan ka min kiwo shekara takwas in ka cika goma shi kenan to kuma an yi aure din to ya kama hanya ya bar madiya Egypt subhanallah abin mamaki a dokan jeji kawai sai wato hadari ya haɗu ga yanayin ruwa ga damuwa daga shi sai iyali a dokan jeji to shine Allah ke hakaito mana a wannan lokaci a dokan jeji ga abin da ya faru game da annabi Musa alaihi salatu wasallam in qala Musa li ahli lokacin da ya ga ma iyalinsa sai ce me inni anastu naran ki zauna nan ni na hango shine anastu ka hango abu daga nesa ni na hango naran wuta sa'atikum minha bi khabar zan kawo muku bai ce sa'atiki ba kuma ce dalili ta suka ce dama larabawa kan yi amfani da lamiri na abu da yawa don girmamawa matar su ɗaya ce aiko amma ta ce sa'atikun zan kawo muku an gane ko saboda girmamawa zan taho muku da wani labari ki dai zauna na hango wuta can an ce a dokan jeji ne ga kuma yanayi kila ka iya hararo ga ma juna biyu kan imajin halin da mutum za ka yi tafiya a kuma lokacin da ba murka ba jirgi babu tanti irin wannan a dokan jeji da kai da matanka ka iya hararowa a jejin nan kila akwai miyagun dabbobi akwai kuraye akwai waye akwai baka ne da sauran sosai sai ce zauna ni na hango wuta daga nesa kila a zo muku da wani labari aw ko kuma in ba wannan ba a atikum bi shihabin in zo muku da ainihin shihabin bantori banturi na wuta ko kace in zo muku da bantarma na wuta dan balgaci na garwashi na wuta shine shihab ko dai in zo muku da wani information ko kuma ne tun daga halin da ake ciki akwai sanyi a cikin wannan hali kuma yana wucewa ne daga wani yanki zai je gida ko in zo muku da ainihin shihab mun fassara shihab shine qabasin dan harshe na bantori dan mai mai la'allakum tafdalu da fata ku a dan yi rurumi rurumi in ka so ka ce ku ji dimi ku dan ma ciki to kaga yana ga iyalinsa ne wannan labari a cikin wannan dokan jeji na sararin subhana inda babu kowa lokaci saboda ashe kuma abinda Allah ke nufi daban subhanallah sai bar iyalin wurin sai tafi Allah ta'ala ce فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين falamma a yayin da a lotun da ja'a ya zo mata ita mai na ita wutar madalla kenan wannan haɗin lamirin mutane lokacin da annabi Musa ya zo domin ka gana ya riga bar iyalin auren ko ba haka ba ya batta ya tafi domin cikin dokan jeji ga duhun dare sai hango hasken wuta ko barin tafi wurin ashe wutan na wani iko ne na ubangiji Allah zai gana da shi ne a lokacin Allah zai bashi manzancin da yayi wa mahaifiyarsa alkawari tun yana yaro inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin to daga falan ma ja da yazo sai aka kira shi kawai sai ji kira an burika man finna albarka ta tabbata ga waɗanda ke cikin wannan wutar wa man haula da waɗanda ke kewayenta ina yi sauti sauti ko ina malam sai sai ga echo amsa kowa ta ko'ina la ilaha illallah kaga sai Allah ya tabbatar masa da manzanci haka yaji wannan kira din an buri kamar finna wa man haula kuma sai sake jin kira inda kiran ke tsarkake Allah azza wa jalla subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halitta to wannan ita ce muqaddima soman tabin abin da za a bashi nan gaba sai Allah ya sake cewa mai يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الله أكبر سيكت يا موسى الله نمغانا فرشيك يا كي موسى إنه يندأ الأمر يكي فهو له لمير shani يعني. ai ka sani yanda al'amarin yake to an Allah ni ne fa Allah in ji Allah ke gaya masa haka subhanallah Allah wanda yake al aziz mabuwayi al-aziz ai zo izza kenan zu mana'a mabocin karfi da burinkasan mulki buwaye gagar misali to haka yace ya kai Musa yanda lamarin yake ni ne Allah mabuwayi kuma alhakim mai hikima domin kullum cikar mulki da cika da batsewa in babu hikima sai mutum ya ta'addanci to kullun ka ga Qur'ani kan kan kan gwama izza da hikima al-aziz al-hakim sura lalle Allah ya gaya masa ni ne Allah mabuwayi kuma mai hikima to nan ana son a bashi manzanci ne Allah zai kinsa shi ya tattala shi saboda a samun babba da ke gaban shi wanda zai je tunkari babban kafin Allah ta'ala ya ce aya ta gaba mai وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف inni la yakhafu ladayya al to a daidai wannan lokacin ne subhanallah Allah baraka wa ta'ala ya saukan masa da waɗannan bayanai cewa wa alqi me asak to kai jifa da wannan sandar taka kai wannan taka yi da ita eh, sandar da ke hannun shi wannan sanda an tambaye shi a wata sura ko a wani sai Allah ta'ala ce ya mai ki hannunka ne wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biya ala ghanami wa fi ya ma'ari ba ukhra me yi a hannunka to nan ba wannan tambaye sai kawai Allah ta'ala ce da shi ya jefa da wannan sandar wa alqi asaka aje ta magani to da haka sai bi umarnin ubangiji Allah ta'ala ce falamma na wato falamma ra'aha hatassu. to kaga nan da aka ce da shi wa alqi asaka to akwai kamar ka ce akwai akwai akwai majas akwai yankewar magana ce ai fa alqaha sai jifa da ita hatta zama kamar ina falamma ra'a lokacin da ya ganta ita sandar tahtassu tana kasar kasar tana kaduwa sanda fa daga jifa da ita sai ta zama macijiya. sai ganta mallam tana kaduwa tana zariya tana sallo ita kadai ka haya ja sai Allah ya sifata ta wato da sifa wadda ka iya firgita mutum da tsoratarwa kamar aljan ja ma'ana halitta wadda take da wato sinadarin tsoratarwa da jefa razani a kwakwalwa da kuma tunani irin na mutum kan hajjan ai da ya ganta walla mudbira sai jiwa da baya zai shafa a takunsa saboda tsoro ke wala mai aqil ina bai dawo kanta ba sallaci a ina ya musa la takhaf karka ji tsoro kenan ji tsoron kenan kaji tsoro kenan nan ta fa auja sa fi nafsi khifatan musa ko dai wannan lokacin da wadancan suka yi jifa da sandan ne to shin annabi musa ya ji tsoro ba an ce ba a jin tsoron kowa sai Allah ba ko to ya aka ainihin nan annabi musa ji tsoro shara ke tsoro Allah ga ɗakin tsoron sa tsoron ɗabi'a ne ya tsoron ɗabi'a yake to kuma gaskiya ne amma yaya tsoron tabi'a yake ba a tsoron kowa sai Allah ko yawa fala ta khafuhum wa khafuni haka Allah ce kar ku tsoro su ni za ku ji tsoro kai to ya nai ta ji tsoro me yasa kake ji tsoro domin Allah ce la ta khafu kar ka ji tsoro kuma ana ji tsoron kenan ko kuma akwai wanda kake da shi da da cikar imani fiye da annabawa to ya wani tsoro kike kenan eh sai malamai suka ce ai tsoro ne dole akwai tsoro irin na jibilliya kawful jibilla akwai tsoro irin na ibada tsoro irin ta jibilla ko kace ta halitta ko ta ɗabi'a ko wani da shi ba zai yi kuma karar mutum da ɗabi'a sa duk ka Allah ya kiyaye kana fitowa sai kaga kumurci ya fasa kai ya za ka yi dole sai ka ji dashi sankalin ka tashi yanzu ko tafiya kake mala aka yi walƙiya da cida sai ga mutum ya rasa saboda mutum mai rauni wannan ba za ka ce a ah, laifi ba ne a annabi musa tsoron da ya ji a nan kasancewarsa mutum ne alaihi salatu wasalam amma tsoro kashi na biyu da aka haramta ma kai shine ka tsoraci wani mutum tsoro na ibada tsoro na ibada ya yake to ma'ana tsoron da za ka yi saboda jin tsoron kana neman lada wannan Allah yake masa ka tsoraci ka saba mai an gane amma inda wani saboda tsoron su kawai misali sai ka saba wa Allah dan ka faranta masa to wannan tsoron haram eh a ina jin shugaban mu a wannan wuri in ya ga ana sallah fa zai fada to mu ba sallah da mu ba sallah sai daga baya mai dan tsoron sa abada so ka gane bambanci tsakanin tsoro na halitta da kuma tsoro na ibada sai Allah ta'ala ce kar ka ji tsoro ya Musa aka yi masa karin bayani inni la ya khafu ladayyal mursalu to ani a gaba gare ni a wuri na manzanni ba su da tsoro ba su da firgici ba su da razana to ayan mu ta gaba ita ce illa nan zalam amma za mu tsaya wurin dai saboda yanayin lokaci in ya so waɗanda aka togace su waɗanda su tsoron su a iya yi su waye su za mu ji nan gaba بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جل ربكم حكم كينوا دشان الله بعد شم متاني با إلا دشان متاني يكور وبعشا إذا ما من تأمن دوكو مغانا كان سيدنا أبو بكر as ko mun ce shine farkon wanda ya musulunta cikin mazaje ko ya sunan shi Abdullahi dan Abi Quhafa wato Usman kenan sannan kuma mun ce an haifi sayyidina abuka shekara ta nawa hamsin da ɗaya kafin hijira kuma tun a zamanin jahiliya mutum ne wanda ke da miƙaƙƙen hali na kirki tun ma kafin ya musulunta bai san da giya ba da ayyuka irin na farnace ta su jam'iyya wato ke ya tsalla wannan abu wasu sannan kuma mun ambaci musulunci su ko ba ambata ba na yawwa mun ambaci musulunci sa sayyidina umar sayyidina abubakar ne siddiq wato an yi masa mubaya'a da kasancewa khalifan manzon Allah ranar da Allah ya karbi ran manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ranar 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 11 bayan hijira kuma Abubakar na Siddiq Allah ya kara masa yadda khalifancin sa shekara biyu da wata uku duk ma mutum na baya mun ambata jamil to nan za mu ambaci a irin son da annabi ke ma abubakar na siddiq ina fata an gane ko sai ma abubakar shi ne farkon wanda manzon Allah ya yi masa bishara da shiga aljanna tun daga nan duniya an gane ko kuma cewa inda za a auna imanin abubakar na siddiq a sa a bangare daya na ma'aunin aiki na sauran al'umma a ɗaya bangaren da imaninsa ya rinjaye na al'umma gaba ɗaya na fatan gane ko kuma annabi yakan yi addu'a ka sanya abuka tare da ya ubangiji wato cikin mukamin da nake da shi ran tashin alkiyama sayyiduna abubakar na siddiq ko baka ce komai ba je ka karanta suratul tauba aya ta arba'in inda Allah ke cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ba ku taimaki annabi ba shikenan ku huta Allah ya riga taimake shi sai Allah ya buga misali yace iz akhrajahu kafar kafaru a lokacin da kafirai suka fitar da annabi daga makka saniya sunayi an gane yana nabiyin mutum biyu isnin din wadawa kenan da shi da abokan siddiq ko baka ci ko isnin din nan ɗayan annabi ne ɗayan kuma wane ne to kenan akwai ishara kan wane ne abubakar siddiq a cikin alqur'ani mai girma kuma wannan ba sai Allah ya ce iz huma fil ghar ya subhanallah lokacin da huma su biyu suke cikin kogo to ko kai ne na tanyawo kan bakin ciki ne dole ka yarda huma din nan dai lamari lamiri na mutum biyu ne ɗayan manzon Allah ɗayan kuma wa magana ta tsari sai ɗayan Qur'an ne ba za ka karanta ba iz kuma fil ghari lokacin da suke cikin kogo iz to kaddara sai ce iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi ya ga ma sahibihi da Allah mai fassara sahibihi wane ne wannan sahibin duk gaba daya a tarihin musulunci da suke cikin gogo tare tare Allah bai ce sahibi ce adoyi me kake nema ashe ce masa da ya yi lokacin da ya gaya ma abokinsa Allah ya tabbatar da abota tsakanin abubakar da da annabinsa ashe ya ishi abubakar falala da daraja ga wanda ke da hankali ga wanda ke da imani yace da abokinsa